A sanarwa daga jami'ar labarun hukumar Fatima Sanda Usara ta ce kamfanoni na nuna da izinin na hakon suke bugun kirjin za su kai mutane aikin hajin da biza ta shiga Saudiya ba ta aikin haji ba. da hakunta bukaci jama'a su yi taka tsantsan da irin waɗannan kamfanoni masu karambani wannan ya sa na tambayi ɗaya daga masu kamfanoni a alhazan awwal lalla kan irin waɗannan dillalai masu zamba cikin aminci lalla ya ce ko da an samu irin waɗannan kamfanonin to aikin baban giwa kawai suke yi to wannan kuma 'yan damfara ba za su iya samun dama ba ma saboda duk wanda ya je wannan abun kansa yawa duk inda ka je aka tsaya a mota in ka fito aka akwai mashin da za ka kara wayarka ana gani a za hotonka da komai da everything nan da receipt din da ka biya da everything za zai fito shikenan class sai a ce ka wuce amma magana entry ko a dama ba a zuwa entry ba a yin haji da entry wato wannan abin da ake dubawa watakila da za a iya wannan eh, hmm. akwai waɗanda lokacin da ake yin aikin haji sosai za ka ga sukan shiga harkokin aikin hajjin ba tare da izini ba ko ka gansu a gefen tantunan mutane ko ka gansu can kan duwatsu da sauransu watakila ko irin wannan hanyar ce ake zuwa yi amfani da ita. To ai yanzu akwai kwamfuta na ce ma akwai na'urar da yanzu take tantance mutane da su wuce. Babu yanda za a yi ka wuce. Da ai in kun zo za ku wuce akwai tak da za a sa ma a wuyan waye da sauransu kawai wannan tak din gani za a wuce. amma yanzu ba zai yiwu ba. Hukumar alazan ta buƙaci maniyata su kwantar da hankalinsu da jiran har lamura su daidaita don buɗe damar zuwa aikin hajjin. Hakanan da amfani da hanyar adashin kuɗin hajji na hukumar musamman ga maniyata masu ƙaramin ƙarfi. Dr. Aliyu Tanko shine shugaban shirin. Tsari ne wanda ya ba wa kowa dama da mai shi da mare shi da mai kuɗi da yawa da mare kuɗi da yawa da manomi da makiwaci da mai gugan takalmi da mai aikin gona da dukkan wata sana'a. da ma'aikacin gwamnati da wadda ma ba shi da sana'a ɗin inda yana da hanyar samun wani kuɗi ka kullum mutum ya sa ko mako mako ko in mutum mai aikin albashi ne ƙarshen wata ya aje cewa zai rinka ajiye kaza A yayin da ake shirin hawa arfa ranar Litinin goma sha tara ga watan nan na Yuli, Saudiya ta fara cafke masu yunkurin shiga wajajen aikin hajji ba tare da izini ba, da cin tararsu riyal dubu goma, wato fiye da naira miliyan ɗaya kenan. Wannan doka za ta ci gaba da wanzuwa har ranar 23 ga watan nan a lokacin da ake kammala dukkanin lamuran aikin hajjin bana da mutum dubu sattin da ke iya cikin Saudiya. Nasura da Mailika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.